kuma wannan zance iya gaban kotu ana duba shi karo na biyu kenan 'yan watanni kalilan da shugaban jam'iyyar ta sai dai rama din kuma tsohon shugaban kasar jamhuriyar nijar alhaji muhammad usman ke fitowa yana ganawa da manema labaru biyo bayan wani rikici mai zafin gaske da ke huskantar jam'iyyarsa taron manema labarun da tsohon shugaban kasar ya kira ya zo ne dab da cikar wani wa'adin da ministan cikin gida ya baiwa jam'iyyarsa ta sai dai rama kan cewar ranar shidda ga watan nan da muke ciki war jam'iyyar ilatila sai ta sake sabonta kwamitin zartarwarta wanda idan ba haka ba za ta huskanci hukunci muhimmancin gaske na rusarwa daga gwamnati shugaban jam'iyyar ta sai da ya ce sai da rahama ko kaɗan ba za ta aminta da wannan mataki ba na ministan cikin gidan jamhuriyar niger ba shi da inci ko ɗaya shi ministan cikin gida da ya ce a an believe congress ai ya soke a ah, ba shi da inci ba shi da dama saboda mi saboda sai dai sarama ba ta saba wa dokokin ƙasa ba ko misa ƙalar zarar wata kutungwila ce wani kini na siyasa domin a yi amfani da karfin iko ta wannan sai dai sarama ba za ta yarda ba za ta amince ba da yin wannan abi kiri-kiri wannan ya za a yi mu dabo a ah. lallai an ce dabo sai da riga ba haka malam bahaushe bai ce ya za a mu dabo kai ka taɓa ganin dan dabo wanda aka gudda mishi riga kuma ya yi dabo. Ah. Ba idin kalaman shugaban dangance da halin da jam'iyyar take ciki, shugaban na sai da Isra'ama ya tabo batutuwan da suka shafi jagorancin wannan kasa tsawon shekaru biyu da rabi da gwamnatin jamhuriya ta bakwai take a karkashin shugabancin Alhaji Muhammadu Isufu. Akwai babban hatsari a gaban duk da za a rika haddasa fitina ana sa mutane suna gwabsayyar kai tsakankanin su kun ji an gwabza a sai kun ji an gwabza a tera kun ji an gwabza a kwalli kun ji an gwabza a damagar kun ji an gwabza kai me ya saura sai mu yi shiru mu kyale sai kasar gaba ɗaya ta kama da wuta to dole ne a gare mu wajibi ne da tun yanzu mu yi kashe ni wala kashe dau ƴaƴan Nijar ku saba wani rigima mu a shirye muke da mu yi yaƙi gaya wani haya domin kare haƙƙinmu domin kare demokradiyya domin kare duk abin da zai kawo fitina. A gobe dai ne wa'adin da ministan cikin gidan Nijar ke kawo sa dangance da batun sabonta kwamitin zartarwa na uwar jam'iyyar ta sai da Isra'ama mai adawa. To